فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون To a ranar alkiyama waɗanda suka yi imani za su riƙa yi wa kafirai dariya kamar yadda kafirai suke yi musu dariya a duniya.